Eh, an ɗauki matakin eh, a yi babbar muhawara tsakanin ƙwararru na ƙasashen biyar domin eh, a goda duniya ko menene boko haram kuma yadda ya kamata a tunkare wannan matsala an ce mu minista na ƙasashen waje musadu a abuja domin mu yi draft na resolution ta majalisar ɗinkin duniya mai kira ga a kafa Uh, wata babbar kungiya uh, ta tsakanin ƙasa da ƙasa wanda za ta kumshi sojawa na ƙasashen nan namu haddama na waje wanda uh, su ma za a sa su cikin wannan aikin na yakar boko haram mai girma minista daga farko kasar kamaru ita ce ke dan ja baya dangance da bayar da kanta wajen wannan gwagwarmaya ta kafa runduna guda ta soja yanzu kasar ta aminta ta dawo kenan ɗari bisa ware ko ta aminta ta dawo kuma eh, duk an da irin shawarwarin da ya kamata a yi domin a samu coordination wadda ta dace saboda in babu masanyar bayanai da labarai tsakanin kasashe kuma babu irin wannan coordination mai ba mu dama na mu kai musu hari ta wurare da ba za mu yi nasara cikin wannan yakin yau lalle zancen mu duka wannan kasashen ya zan ɗaya eh, mun fahimci juna kuma nan gaba in sha Allahu eh, matakan da za a ɗauka za su kasance matakai ne wanda za su yi tasiri